يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له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 mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kafi kuma wannan rana ita ce rana ta ƙarshe a wannan shekara a wannan wata mai albarka kuma ya zo abin a yau insha Allahu muke fatan rufe wannan karatu sai kuma in Allah ya kai mu shekara mai zuwa da rai da lafiya mu ɗora daga inda muka tsaya za mu tashi a kan ayar da muka kwana a jiya don ba mu kammala bayani a kanta ba lokaci ya yi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 ليحققوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا الله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين كما بمؤيكو من زنيبا سيدان سزمو ما سؤال بشر سننكم ما سقر قديه ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق kuma waɗanda suka kafirta suna jayayya da ƙarya domin su rushe gaskiya da ita wattakhadhu ayati wa ma'un zero huzuwa sannan sun ayoyi ayoyina da abinda aka yi musu gargaɗi da shi sun riƙe shi a matsayin abin izgili a jiya mun yi magana kan gabar farko ta wannan aya wa ma mursali na illa mu mubashirin wa munziri. ba mu aiko da manzanni ba sai don su zamo masu bishara masu gargaɗi inda muka yi bayanin cewa wannan aya tana faɗar tana magana akan babban jigo wanda shine dalilin aiko da annabawa tun lokacin da Allah ta'ala ya fara aiko da manzanninsa daga kan annabi Nuhu alaihi salam har zuwa kan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama babban dalilin aiko su shine su faranta wa muminai waɗanda suka yi imani da Allah ta'ala suka yi biyayya daga saƙon da Allah ta'ala aiko annabawa da shi su faranta musu rai su yi musu albishir da aljanna sannan su yi gargadi game da abin da Allah ta'ala baya su hanyar da za ta kai mutum zuwa ga wuta hanyar shaidanu domin gudun kada wani ya fada cikin fushin Allah ta'ala wannan shine babban jigon da yasa Allah ta'ala ko annabawa ko in ce manzanni kamar yadda muka yi bayani a wancan a majalisin da ya gabata sai Allah ta'ala ce wa yujadilu allazina kafaru bil batil li yudhidu bihi al haqq waɗanda suka kafirta suna jayayya bil batil da ƙarya wato suna rike ƙarya su yi jayayya da ita don su ga cewa sun kawar sun rushe gaskiya ba wani abu suka rike ba su yi ƙarya abinda ba tabbatacce ba suka riƙe kuma suke so su kawar da abinda yake tabbatacce domin alhaq abinda ake nufi da alhaq shine ash-shay'u thabit al-qa'im abinda yake tabbatacce wanda ya tsaya da kafafunsa sun rike abinda yake wofi ne banza ne kuma suna kokarin su yi amfani da wannan wato su ga cewa sun kawar da abinda yake tabbatacce sun yi ta biyo wa annabi sallallahu alaihi wa sallama hanyoyi daban-daban ko su ce mutum ne ya za a yi su yi wa mutum da'a ko su ce dan menene da aka tashi aiko da saƙon ba za a ba wa wani babban mutum ba daga cikin manyan mutanen da muka sani a makka ko a tsa'ifa ko kuma su ce in da gaske ne abin da yake gaya musu to a yi musu ruwan duwatsu daga sama ko wata azaba mai raɗaɗi daga sama ta saukan musu ko kuma su ce yaya za a yi Allah ta'ala ya tashi mutum bayan ya ratattake ya zama ƙashi ya riddige ya zama ƙasa da dai maganganu irin waɗannan maganganu ne waɗanda suke ba su da kan gado ba kuma su da wani dalili amma da wannan suke so su ga cewa sun kawar da gaskiya saboda wannan ita ce gayar tasu li yudhizu bihi alhaq dan su ga cewa sun kawar da gaskiya da wannan ƙaryar wannan aya kamar yadda malamai suke cewa za ta kunshi dukkan wani wanda zai rike wani abu wanda ba gaskiya ba kuma ya ce zai yi fada da gaskiya da wannan abu ya rike wata aƙida ta ƙarya wacce ba gaskiya ba ce kuma ya ce zai yi faɗa da gaskiya ta hanyar wannan aƙidar tashi ko ya rike wani ilimin da ba na gaskiya ba ya ce zai yaƙi ilimin da Allah ta'ala ya ko annabawa da shi ko ya ce zai rike wasu hadisai na ƙarya wanda ba su tabbata ba ya ce zai yaƙi sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da su haka dukkan wani wanda zai riƙe wani abin da yake shirme wani abin da ba shi da tushe ba shi da asali kuma ya ce zai yi faɗa da abin da yake da asali abin da yake tushe abin da ya zo daga alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama to wannan yana da nasibi a cikin wannan aya shi ma zai shiga karkashin wayu jadilu allazina kafaru bil batil liyudhidu bihi al haqq zai zama yana da nasibi gwargwadon irin abin da ya rike da kuma irin gaskiyar da yake yaka to ba anan suka tsaya ba sun ƙara da wani abu wanda shi ma ya ƙara dagula al'amura shi ne wattakhazu ayati wa ma'unziru huzuwa sun riƙe ayoyi na da abin da aka yi musu gargaɗi da shi a matsayin abin izgili wato ba su tsaya wajen yaƙi da gaskiyar ba a'a sun ma riƙa yin izgili da ayoyin Allah ko dai ya kasance idan ana tunatar da su girman Allah ta'ala ana nuna musu irin girman halittun ubangiji ta'ala na sama da ƙasa da halittar kansu da ya yi da abin da allah ta'ala yake ni'imta su da shi da wanda ya ni'imta ɗan adam da dukkan halittu da shi maimakon waɗannan ayoyi na ubangiji wanda suke gani da idansu kuma suke rayuwa a cikinsu a tsakankaninsu su sa su su sadu da su miƙa wuya ga allah sai su riƙa yi wa mai wannan tunatarwar izgili sai su riƙa yi masa ba'a sai su riƙa yi masa dariya ko kuma ana tunatar da su da ayoyin Allah wanda ake karantawa a cikin alkur'ani ana jawo musu ayoyin Allah amma maimakon wannan ya sa zukatansu su kaɗu su raurawa su miƙa wuya maimakon su saduda maimakon jikinsu ya yi sanyi to sai su riƙa yin izgili ga shi wannan da yake karanta musu ayoyin Allah na alkur'ani wannan ɗabi'a ce ta duk waɗanda suka yi fada da annabawan Allah tun daga kan annabi Nuhu alaihi salam har zuwa kan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dukkan wani annabi da Allah ta'ala ya aiko haka aka yi ta yi masa izgili wala qad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un Allah ta'ala ya ce haƙiƙa an yi wa manzannin da aka aiko gabaninka izgili saboda haka abinda suke izgili da shi da abin da ake gaya musu na gaskiya ya zo ya tabbata a kansu saboda haka ba wani abin mamaki ba ne don kaga wasu suna izgili da ayoyin Allah ko suna izgili da gaskiya ko suna izgili da masu faɗar gaskiyar ba abin mamaki ba ne don a nan da can ko a yau ko gobe ko a jiya an samu waɗanda za su riƙa maganganu akan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ko su rika faɗar baƙaƙen maganganu a kansa ko su rika yin hotunan shaƙiyanci suna jingina masa ko wani abu mai kama da wannan wanda duk ya san sunnar Allah ta'ala a doron ƙasa ya san yadda Allah ta'ala ya sanya wa kowane annabi Allah ta'ala ya sanya masa aduwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli gurura yadda Allah ta'ala ya ajiye wa kowane annabi Allah ta'ala ya hada shi da wani shaidani cikin mutane da aljanu to ubangiji ta'ala abin nan dan adam ba zai yi mamaki ba wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin ubangiji ta'ala ya sanya ma kowane annabi ya sanya masa makiya waɗanda za su yi faɗa da shi idan aka ce ba su yi faɗa da shi ɗin ba shi ma za ka yi mamaki gashi Allah ta'ala ya ce za su yi mamaki za su yi faɗa da shi kuma Allah ta'ala ya ce sun yi izgili kuma za su ci gaba da izgili idan har ka gaba su yi izgilin ba to sai ka yi mamaki ya aka yi Allah ya ce za su yi kuma ba su yi ba to amma in suka yi izgilin wannan shi zai ƙara tabbatar maka da cewa ashe tabbas alkur'ani babu shakka yadda muka yi imani dinnan da cewa gaskiya ne haka yake gaskiya ne gashi ya faɗi abu kuma sun yi inda ba gaskiya ba sai mu gaba su yi ba to amma gashi sun yi saboda haka mumini wanda ya san abinda alkur'ani ya faɗa dangane da annabawa to ba zai yi mamaki ba don jin cewa wani ya yi wa annabin Allah izgili daman can haka Allah ta'ala ya tsara dukkan wani annabi Allah ta'ala ya aiko a doron ƙasa sai da ya kawo waɗanda za su riƙa gaba da shi domin darajarsa ta ƙara ɗaukaka da wannan gwargwadon yadda aka yi gaba da shi gwargwadon yadda matsayinsa zai ƙara ɗaukaka a gurin Allah shi yasa Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikeen inna kafaynaka al-mustahzi'in kai dai ka bayyana abin da aka umarce ka da shi wato ka fito ka faɗi gaskiya wannan shine abin da aka ɗora maka in alaika illal bala kai ka faɗi gaskiya masu izgili kuma su je su ci gaba da izgili in naka fainaka almustahzi'i mu mun isar maka da masu izgilin saboda haka wanda yake bin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wajaba shi ma ya koyi da wannan ya ci gaba da abin da yake faɗa na gaskiya kada ya dakata masu izgili kada ya ce zai kula su ko in sun yi rama ya kyale su Allah ta'ala ya isa ya zai isar masa da su innaka fainakal mustahzi'in yana daga cikin istihza'i da izgili da suka rika yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana wa qala allazina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziqtum kullu mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid aftara ala allahi kadhiban am bihi janna wato waɗanda suka kafirta sai su tara mutane su ce kuna so mu nuna muku wani mutum wanda zake gaya muku cewa wai idan kun mutu duk kun da gargaje kun zama ƙasa to wai za a sake tashin ku ku dawo wata halitta sabuwa wannan ƙarya yayi wa Allah ko ku dai yana da taɓin hankali ne kaga wannan duk cikin izgili ake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam aka nuna cewa wani ma mutum ne wanda ba a ma san shi ba nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum ala rajulin ala rajulin wato kamar wani ne wanda ba ba a san shi ba tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a garin makka ba wanda bai san shi ba ba wanda bai san gidansu ba ba wanda bai san daga ina ya fito ba annabi kowa ya san da shi to amma duk da haka dan ayi izgili sai ake nuna cewa wani mutum wani mutum ba za mu nuna muku wani mutum ba wanda zai riƙa gaya muku in kun mutu kun da gargaje wa za a tashe ku za a dawo da ku sababbi fil to da duk yana daga cikin izgili da aka yi taiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama amma wannan izgilin bai sa ya dakata ya dakata da abin da yake yi ba kuma wannan izgilin bai hana addinin musulunci ya ci gaba ba Allah ta'ala ce wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbi wa man azlamu mimman Allah ta'ala ya ce wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih fa a'rada anha wa nasiya ma qaddamat yada wane ne mafi zalunci wato babu mafi zalunci kamar wanda aka tunatar da shi ayoyin ubangijinsa fa a'rada anha sai ya kawar da kai ya bijire ma waɗannan ayoyi wa nasiya ma qaddamat yada ya manta abinda hannayensa suka gabatar na munanan ayyuka inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu lalle mu mun sanya rufi akan zukatansu ba za su fahimce shi ba wa fi adanihim waqara sannan akwai nauyi akwai nauyi a cikin kunnuwansu ba za su ji shi saurare shi ba wa in tad'uhum ila al-huda kuma koda zaka kirawo shi zaka kirawo su zuwa ga shari'a falan yahtadu idan abada tunda dai har haka abin yake ba za su taba shari'a ba wato Allah ta'ala yana gaya mana me yasa suke jayayya wani dalili ne yasa har suke ta jayayya din nan domin su ga sun bice hasken hasken musulunci menene yasa su suka riki ayoyin Allah da irin abin da ake musu gargadi da shi a matsayin izgili menene ya kawo haka shine Allah ta'ala yake gaya mana cewa kafircin kafircin su ne ya jawo haka kafircin su ne ya jawo musu har Allah ta'ala ya yi dabi a cikin kan zukatansu ya sa har suka fito suka zama masu faɗa da addinin Allah ƙarara a fili Allah ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban wato babu wani wanda ya kai zalunci wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih babu wanda ya kai zalunci kamar wanda za a tunatar da shi ayar ubangijinsa fa a'rada anha nan take nan take kawar da kai wannan fa'un din fa'un ce littaqi wato dan a nuna maka ana karanta masa ana gaya masa ana ba shi hujjoji ba zai tsaya ya tunani akan abin da ake gaya masa ba nan take kawai zai kawar da kai ya shiga musu ya shiga jayayya ya shiga rigima ba wani tsayawa ya yi tunani akan abin da ake gaya masa a'a da zarar an gaya masa ga abin da Allah ya ce ga abin da annabi ya ce ka yi duba zuwa ga abin da Allah ta'ala ya maka na ni'imominsa ka gode wa Allah ta'ala abin da kake yi na girman kai na nuna isa na nuna kafafa na wulakanta mutane duk ka daina to ba zai tsaya tunani game da abin da ake gaya masa ba nan take kawai zai juya baya ya bijire wa abin da ake gaya masa wannan shine ma'anar fa'a'rada anha wannan fa'u din fa'u ce litta'qib wacce take nuna gaggawar kaucewa abin da ake gaya masa ba tare da tsayawa ya tunani ba Allah ce to babu wanda ya kai wannan zalunci za mu ga a cikin alkur'ani akwai irin waɗannan ayoyi wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban aw kazzaba bi ayatihi wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasmu to waɗannan ayoyi zaka ko ina Allah ta'ala ce babu azzalimi kamar wannan ce babu azzalimi kamar wanda zai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ko babu azzalimi kamar wanda zai hana a ambaci sunan Allah a masallatayya to wannan babu cin karo a tsakanin waɗannan ayoyi domin abin da ake nufi faman azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmu babu wani wanda ya kai wato cikin waɗanda za hana ayi aikin alkhairi waɗanda za hana wani aikin alkhairi babu kamar wanda zai hana a bauta wa Allah a gurin da aka keɓance don bautar Allah saboda haka a cikin masu ayyuka irin nasa babu wanda ya kai wannan zalunci hakanan aka zo batun wanda za a yi ma wa'azi ko wanda za a gaya masa magana ya kawar da kai babu kamar wanda in an gaya masa maganar da ta shafi Allah da hujjoji da bayani da wa'azi ya kawar da kai a cikin wannan wato group din babu wanda ya kai shi haka nan a cikin waɗanda suke ƙarya waɗanda suke ƙirƙirar magana ta ƙarya su watsa ta to kuma babu wanda ya kai wanda zai yi ƙarya ya jingina wa Allah babu shakka a cikin uku ɗinnan nan duka in aka haɗa su duka wa man azlam mimman iftara ala Allah kadhiban ومن أظلم ممن منع مساجد الله كو ومن أظلم ممن ذكر بآية ربه إن أكا هذا سدكا wanda ya kirkiri ƙarya shi ya fi kowanne wanda zai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ta'ala shi ya fi kowanne ya fi wanda za a yi masa wa'azi ya kau kai wanda za a yi masa wa'azi ya kau kai bai kai wanda zai kirkiri ƙarya ba wanda kuma duk bai kai su ba shine mammana a masajid Allah shi waɗannan duk bai kai waɗannan ba saboda haka kowanne a cikin dangoginsa shi ya fi kowanne zalunci don haka in ana maganar wanda ake faɗa ma gaskiya yana tibirewa yana botsewa to babu kamar wanda za a gaya masa gaskiya tare da hujjoji daga Allah da manzansa ya botse ta yi a yi maka wa'azi a ja ka? a tunatar da kai girman gidanku ko mutuncin iyayenka wanda duk faɗakarwa ce a yi maka wa'azi a gama ba a kawo aya ko hadisi ba zai yiwu zai yi a yi maka wa'azi a tunatar da kai wata ni'ima da Allah ta'ala ya maka zai yiwu zai yi kuma a yi maka wa'azi a jawo maka ayoyin Allah a jawo maka hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama to kaga a nan an haɗa ka da wasu ayoyi na ubangiji wanda zai bijire a cikin waɗannan babu kamar wanda za a gaya masa Allah ya ce annabi ya ce bijire shine wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih fa a'rada anha wa nasiya ma qaddamat yadah ya manta dukkan abin da hannayensa suka gabatar wato miyagun ayyuka da yayi duk ya manta ya manta irin laifuffukan da ya rika yi wa Allah na yaƙi da gaskiya ya manta abin da ya rika yi wa Allah ta'ala na zaluntar bayansa ya manta abin da ya rika yi wa Allah ta'ala na ƙarya da ƙazafi ga muminai duk ya manta da wannan an faɗi hannaye wanda malaman balaga suke kiransa almajazul mursal itlaqul juz wa iradatul kull hannaye saboda su su aka fi amfani da su wajen aikace aikace wajen aikace aikace hannu ya fi kazar kazar saboda haka sai a jingina aikin zuwa ga hannu amma ana nufin gaba ɗayansa shi ma kaddama ai ana nufin abin da shi ya aikata wani siya ma qaddamat yada ya manta abin da hannayensa suka gabatar na miyagun ayyuka Allah ta'ala ce inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu lalle mu mun sanya rufi akan zukatansu an yafqahuhu don kada su fahimce shi wannan yana bayanin sakamako ne Abin da zai biyo baya bayan an gaya mutum gaskiya an masa wa'azi ya riki waɗanda suke masa wa'azin abin izgili ya riki ayoyin abin izgili ya bijire ya kawar da kai ya ci gaba da abin da yake ya manta ma da cewa shi dinnan mai laifi ne to kaga ya tattara abubuwan da zai sa Allah ta'ala ya fushi da shi ubangiji ta'ala haka nan kawai ba zai rufe zuciyar bawa ba sai idan bawa ya jaza wa kansa haka yayin da bawa ya ta saɓo ya ta saɓo ya ta Allah kuma ana ta nusar da shi ya kiya. to babu shakka wannan in Allah ta'ala ya tashi masa uquba to uquba da zai masa tafi kowace uquba ita ce ya rufe zuciyarsa wannan rufe zuciya tafi kowace domin gara a saukar masa da wata uquba a nan duniya a yi masa azabar horar da za a yi masa a nan duniya in ya so ya samu ya samu ya samu sa'ada ta lahira amma in ya kasance a nan duniya an rufe zuciyarsa shiriya ba ta shiga gaskiya ba ta shiga haske ba ya shiga babu shakka wannan wannan shine ita ce uqubar da tafi kowace shi yasa ibn al-qayyim a cikin nuniyarsa yake cewa wallahi ma khawfi dhunuba fa innaha la ala tariqi al-afwi wal ghufrani lakin ma akhsha silakh al-qalb min tahkim hadha al-wahyi wal qur'ani yace wallahi shi ba jin tsoron zunubi ne ya dame shi ba ya san cewa Allah mai afuwa ne mai gafara in yayi zunubi ya nemi Allah ta'ala ya afuwa ya nemi shi gafara ya nemi shi rangwame zai yafe masa babban abin da yake tsoro abin da yake tayar masa da hankali a ce zuciyarsa a ce zuciyarsa ta rabu da wato hukunta alqur'ani da wahayin da Allah ta'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani da sunna a ce ya daina gamsuwa da abin da Allah ta'ala ya faɗa alqur'ani ko a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi shine shine babban musifar da yake jin tsoro ko a ce warida bi ra'in rijali wa kharsiha la kana zaka bi minnatir rahmani ce ko a ce ya koma yanzu kawai sai abinda wasu suka faɗa shi kawai ya yadda da shi ba abinda Allah ya ce ba ba abinda manzo Allah ya ce ba yace yana fatan kada Allah ta'ala ya jarrabe shi da wannan to wannan ita ce jarraba babbar jarraba Allah ta'ala ya rufe zuciyar mutum wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahu saboda kama lam yu'minu bihi auwala marra lokacin da ake gaya musu suka ki imani da shi suka bijire suka yi watsi da shi to haka Allah ta'ala zai jujjuya zuciyarsu sai ya kasance hasken in yazo gaskiyar in ta zo ba za ta shiga ba balamma zago azaga Allahu qulubahum yayin da suka karkace suka saki gaskiya sai Allah ta'ala ya karkatar da zukatansu don haka a karan farko Allah ta'ala baya ɗabi akan zuciyar mutum ballantana mutum ya ce ai zaluntarsa Allah ya yi Allah ba ya zaluntar kowa ya ce ai da an buɗe zuciyarsa da shi ma ya gane a'a sai idan ya yi wasu ayyuka ne bayan gaskiyar ta je masa bayanin ya je masa wa'azin ya je masa amma ya sa kafa ya take ya ci gaba da abin da yake yi to sakamakon da zai biyo bayan wannan shine Allah ta'ala ya rufe zuciyar to wannan zuciyar babu babu alheri a ciki saboda haka a rufe ta bal taba Allahu alaiha bi kufrihim bi kufrihim ay bi sababi kufrihim saboda kafircin su Allah ta'ala yayi dabi ya rufe zuciyar to shine abinda Allah ta'ala yake cewa inna ja'alna shi yasa ma aka sanya jumlar ta zama munfasila ba a ce wa inna ja'alna ba kawai aka aka kawo ta haka nan ita kadai dan ta zama ta'lili dan ta zama bayanin sababin da yasa Allah ta'ala ya eh, wato sababin da yasa ya rufe musu zuciya shine abin da suka yi a baya inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra a cikin kunnuwansu akwai nauyi wato kamar an sanya wata dalma an toshe kunnuwansu saboda ka duk wani abu na gaskiya da za a faɗa ba zai shiga kunnuwansu ba sun ji amma ba su ji ba sun gani amma ba su gani ba ubangiji ta'ala ya rufe wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idan abada kuma koda zaka kirawo su zuwa ga shiriya to waɗannan har abada ba za su shiryu ba saboda mai saboda sun riga zukatansu sun riga an rufe su an rufe zukatan an rufe kunnuwan babu abin da za ka gaya musu kuma su ji to wannan aya tana nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ana lallashinsa kuma a nuna masa cewa waɗannan mutane da suka zo suna so ka kori wasu talakawa wai don su su iya zama a ciki su ba za su zauna a majalisar ka ba saboda akwai talakawa su manya ne ba za su iya zama ba saboda da talaka shi ba za ba za a gansu a gubba don haka a kore su sannan su su zo su zauna sannan za su saurare shi su ji abin da yake faɗa sun ma yadda ko ba su yadda ba wani abu ne kuma da zai biyo baya to shine Allah yake gaya masa cewa irin mutanen irin waɗannan kama fidda rai ba su yi imani ba don haka ci gaba da riƙe waɗannan talaka naka su ne masu amfani su za su amfane ka don haka wannan ba yana nufin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakata da da'awarsa ba cewa ba za su shirya ba a'a ana gaya masa cewa waɗannan da suke ƙoƙarin sai ka yi faɗa da muminai waɗanda suka yarda da abin da ka zo da shi a karan farko sai ka kawar da su daga majalisar ka sannan su yi imani ka ka ɓata lokaci a kansu kuma Allah da ikonsa waɗannan manya-manyan duk gaba ɗaya haka suka zo suka mutu ba su musulunta ba Abu Jahal haka ya mutu bai musulunta ba Al-Walid ibn haka ya mutu bai musulunta ba abin nan umayyah ibn khalaf haka ya mutu bai musulunta ba al'as ibn wa'il haka ya mutu bai musulunta ba dukkan waɗannan jimajiman ƙurayshawan waɗanda suka yi ta faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam har ma suka kawo masa tayin cewa ya sallami talakawa su dan su zauna a majalisar sa ba su musulunta ba wasu aka kashe su a badar wasu kuma suka mutu to shine kaga abinda Allah ta'ala ya faɗa ya tabbata falan yahtadu idan abada saboda haka kai da kake karantarwa kake wa'azi ba za ka san wane ne zai ji wa'azi ka ba wane ne ba zai ji ba waye zai karba ya aiki da shi waye ba zai karba ba don haka kai ka ci gaba da karantarwarka babu abin da yake kanka illa ka isar sannan Allah ta'ala ya ce wa rabbukal ghafuru dhur rahma wa rabbukal ghafuru dhur rahma yu'akhiru Allah ta'ala ce wa rabbukal ghafuru dhur rahma kuma ubangijinka shine mai yawan gafara kuma ma'abocin rahama law yu'akhidhuhum bima kasabu da zai kama su da abinda suka tsoruta suka aikata la'ajjala lahumul azab da ya gaggauta musu da azaba bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila bari wannan magana suna da wani lokaci suna da wani lokaci da aka yanka musu kuma ba za su samu wata mafaka ga wannan lokaci ba don haka Allah ta'ala ya ci gaba da lallashin annabi sallallahu alaihi wa sallama da dukkan wani mai karantarwa dukkan wani mai da'awa cewa rabbuka aka fara buɗe magana da bayanin rububiyar Allah don a jawo hankalinsa zuwa ga cewa Allah ta'ala shi ya halicce shi shi yake ni'imta shi shi yake ba shi tarbiya kuma shi ne yake tsaye bisa ga bayansa ta hanyar ba su dukkan bukatunsu ubangiji shi ne tsaye a kansu shi ne alƙayyum sauraka aka bude aka jingina kuma damirin rabbu din zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam aka ce wa rabbuka dan wannan ya ƙara kwantar masa da hankali cewa Allah ta'ala shine majibincinsa shine yake jujjuya al'amuransa komai nashi yana hannun ubangiji sannan al-ghafuru mai gafara ne shi ubangijin naka mai yawan gafara ne wannan ita ce sifarsa shi al-ghafuru ne mai yawan gafara ne yana yin afuwa ga bayansa bisa ga ayyuka da dama da yake yi abubuwa da yawa da suke yi ubangiji ta'ala da suke yi ubangiji ta'ala yana kyale su wa ya'fu an kasir yana yafi abubuwa da yawa kuma ku duba aka gabatar da gafara kafin a ambaci rahama can aka ce wa rabbukal ghafuru dhur rahma sai da aka ambaci gafara sannan aka ambaci rahama saboda sai an wanke sannan kuma sannan duk wani kwalliya da gyare-gyare sannan a zo a yi shi in za ka yi gini sai ka share dukkan wani datti ka kawar da dukkan wani bangori sannan ka zo ka ɗora gininka ba za ka zo guri da tarkace da bola da waye ka ce a kai za ka ɗora gininka ba saboda ka sai an gafarta musu an share musu dukkan abin da yake tattare da su sannan kuma aka yi bayanin rahama rahama ita ce ni'imtawar ubangiji ta ala gare su da yadda ubangiji ta ala ya musu kyakkyawan tanadi aka ce zur rahama wato ma'abocin rahama zu tana nufin asahib. wanda yake ma'abocin rahama ne wanda yana nuna cewa rahama sifarsa ce ta zatinsa rahama sifa ce ta zatin Allah kamar yadda sunansa yana daga cikin sunayensa ar-rahim to haka yana daga cikin sifofinsa kuma ar-rahma sabanin abinda wasu karkatattun kungiyoyi suke cewa ba a sifanta Allah da cewa mai jin kai ne ko mai tausayi ne Cewa saboda tausayi yana nufin kareyar zuciya shi ku Allah ta'ala ai ba a jingira masa irin wannan to wannan tausayin mu kenan mu ƴan adam amma ubangiji ta'ala sa ai ta sha bamban da ta kowa muna ji amma shi ma ai yana ji muna gani shi ma yana gani da jin mu da ganin mu irin nashi ne ko kusa Allah ta'ala ya sifanta kansa da as-sami'ul basir Haka nan ya sifanta dan adam ja'alnahu sami'an basira amma da jin mu da ganin mu irin na Allah ne ko kaɗan jin mu takaitacce ne ganin mu takaitacce ne amma Allah ta'ala ba abinda baya gani ba abinda baya ji saboda in ka yadda Allah ya sifantu da ji ya sifantu da gani ba irin sifantuwa ta dan adam ba laysa kamithlihi shay to ka yadda ya sifantu da rahama ba irin sifantuwa ta dan adam ba saboda ubangiji ya sifantu da rahama abinda suke cewa rahama din nan sai su yi tawilin ta da iradatul in'am ko iradatul ithaba sai su mai da sifar rahama zuwa ga sifar irada saboda ita sifar irada ce kawai suka tabbatar to ayoyin kuma da suka zo alqur'ani wanda suka tabbatar da sifar rahama ga Allah sun fi yawa sama da ayoyin irada to amma an tabbatar da irada din ba a tabbatar da sifar rahama ba saboda me saboda suna tabbatar da sifofin ne ta hankali dan suna kiran waɗannan sifat ne al-aqliya wanda hankali ya yarda su sifanta Allah da su amma rahama ba ta cikin a faɗar su ba ta cikin abinda hankalinsu ya ba su sifanta Allah da shi to kaga wannan magana wannan magana ba ba magana bace a bar karba sannan kuma in kun tabbatar da irada in kun tabbatar da irada ai dan adam yana da irada irada shine nufi in kun tabbatar da shi sai a ce to ai irada shine ka karkata zuwa ga abin da zai amfane ka ko zuwa ga abin da zai kawar maka da abin da zai cuce ka wannan kuma ba a jingina wa Allah maili a ce ga wani abu zai cutar da Allah ko zai amfanar da Allah za su ce a to ai mu iradar Allah daban take to yadda kuka ce iradar Allah daban take sai ku yarda rahamar Allah ma daban take yadda kuka sifanta shi da irada sai ku sifanta shi da rahama iradar nan har har har garu katanga an sifanta da ita fa wajadu fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqama jidar ne amma an sifanta shi da irada an sifanta munafikai walau aradu khuruja la addu lahu udda to amma iradar ubangiji ba irin waɗannan iradojin ne. irada ce ta musamman kuma sannan in ka duba irin abin da Allah ta'ala ya zuba wa bayansa halittunsa na ni'imomi barkatai ba iyaka ƙasar da za su hau su yi tafiya a kanta su yi bacci a kanta su zauna a kanta inuwar da za su sha abincin da za su ci ruwan da za su sha iskar da za su shaƙa rahamar Allah ta ko'ina ga ta nan baibaye da su wacce ba saya suke ba ba biya suke ba sannan yake kawar musu da abubuwa da dama wanda za su cutar da su yake raba su da abin da zai cutar da su wannan ba asaru rahmatullahi bane ba alamomi bane suke nuna cewa lalle Allah ta'ala ya sifantu da rahama babu shakka ubangiji ya shafi da rahama hadisi ya tabbata cikin sahihaini bukhari da muslim hadisi abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala ya halicci rahama kaso 100 sai ya rike kaso 99 a wajensa ya sako kaso ta daya kaso daya daga cikin 100 ya sako shi zuwa ga halittunsa gaba daya da shi uwa take tausayawa ɗanta. da wannan rahama ne dabba doki ko godiya za ta ɗaga ƙafar ta kata kaɗanta saboda ka ramar ubangiji da ya aje a lahira wacce zai yi wa bayansa kaso casa'in da tara ce wannan duk wanda muke ta fadam-fadam a cikinta wannan duk rahama kaso ɗaya ne kawai ɗaka ubangiji ta'ala ya cancanci wannan sifa ta rahama wa rabbukal ghafur dhur rahma saboda haka ma'abocin rahama ne an sifanta Allah da rahama an sa haka ne yana daga cikin yana daga cikin uh, uh, sunayensa ar-rahmanur rahim sannan yana daga cikin ayyukansa yu'azzibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilayhi tuqlabun yana azabtar da wanda ya ga dama kuma yana tausaya ma wanda ya ga dama saboda haka ubangiji ta'ala mai rahama ne mai jin kai ne kuma wannan ayar tana nuna mana cewa dukkan sunan Allah alam ne suna ne sannan kuma sifa ce duk wasu sunayen Allah ausaf ne a'lam ne kuma ausaf ne za ka iya cewa arrahmanu allah mai rahama za kuma ka iya cewa sifar allah ta allah ta'ala ya sifantu da rahama al'alim ya sifantu da <coughs> al'alim mai ilimi ne kuma ya sifantu da ilimi saɓanin wasu wanda suke kore waɗannan to yana daga cikin alamomin rahamarsa gafarar da zai muku sannan kuma lauyu akhizuhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab da zai kama su da abin da suka tsoro wuta laifuffukan da suka yi la'ajjala lahum al'azab da ya gaggauta musu azaba da Allah ta'ala zai duba irin ayyukan da suka yi shi yasa ce bima kasabu dan ya nuna cewa sun yi ayyukan da sun cancanci a halakar da su amma Allah ta'ala sai ya jinkirta azabar ya jinkirta musu a nan duniya watakila a samu daga cikinsu wasu su tuba su yi imani su samu rahamarsa to kaga wannan ita kanta rahama ce ta ubangiji amma da ya gama da sunan take da shikenan ba a ba su wannan dama ba kuma da yawa daga cikinsu wasu duk sun yi imani wasu sun tuba su abu Sufyan, duk sun tuba su khalid ibn walid su ikrima ibn abi jahl wanda da su aka riƙa yaƙar annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ga su duk sun yi imani daga baya to kaga duk wannan yana daga cikin rahamar ubangiji wanda da ya halaka su gaba ɗaya kamar yadda suke cewa a halaka su gaba ɗaya ko a saukar musu da ruwan duwatsu to da shi kenan wannan rahamar da za su samu da ta kubuce musu to wannan yana daga cikin rahamar ubangiji shi yasa ya ce ballahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila suna da wani lokaci da Allah ta'ala ya ajiye na ya saukar musu da uquba ko a nan duniya ta hanyar su je su fita yaƙi a kakkashe su a wajen yaƙi kamar yadda ta faru ga su abu jahal ɗin suka fita aka kakkashe su to ko ubangiji ya kyale su a nan ya sanya musu wani mau'idi a nan da uba za ta same su in kuma har sun mutu ne ba ta same su ba to za su je can lahira kuma ta same su kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa mana game da Abu Lahab tabbati da Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab saboda in bai samu in bai shige azabar duniya ba to zai je samu azabar lahira saboda haka ubangiji ta'ala yana yi wa mutane rahamarsa don haka ya jinkirta musu ya ba su tsawon rai ya ba su lafiya watakila ko wannan damar da ya ba su wannan lokacin da ya ara musu za su yi amfani da shi su dawo kan hanya amma ba kowa ne yake wazantuwa da wannan ba na'am وتلك القرى أهلكنا Allah ta'ala ce wa tilkal qura waɗannan alƙaryatu waɗannan alƙaryu waɗannan garuruwa ahlaknahum lamma zalamu mun halakar da su yayin da suka yi zalunci waja'alna li mahlikihim maw'ida kuma muka sanya wa lokacin halakar da su muka sanya muka sanya musu lokacin halakarwar wato ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa waɗannan garuruwa ba kuma garuruwan ake nufi ba ana nufin mazauna garuruwan waɗanda suka yi wa Allah ta'ala izgili da ayoyinsa suka yi izgili da manzannin Allah Allah ta'ala ya halaka su ya halakar da mutanen annabi nuh ya halakar da mutanen adawa annabi annabi hud ya halakar da samuda mutanen annabi salih ya halakar da mutanen annabi shu'aib ya halakar da mutanen annabi lut duk kuma suna da labarin waɗannan mutane ubangiji ta'ala ya halakar da su me suka yi lamma zalamu yayin da suka yi zalunci tun daga kan shirka har zuwa zaluntar junansu ashe kaga zalunci ba karamin abu bane a ce mutum ya mutu yana zaluntar wasu wannan ba karamar ba wato ba karamin tashin hankali bane Allah ta'ala ce wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu yayin da suka yi zalunci muka halakar da su zaluncin nan ya kunshi zalunci babba shine shirka ya kunshi zaluncin da wani zai ma wani ubangiji ta'ala zai iya jinkirtawa a zalimi. amma ran da duk zai kama shi ba zai kubuce ba kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahihai na Abu Musa al-Ash'ari inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idan idha akhadhahu lam yuflithu thumma qara'a qawluhu ta'ala wa kadhalika akhdhu rabbika idan aka al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid Allah ta'ala ya yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ce, Allah ta'ala na iya jinkirtawa a zalimi ya ɗaga masa ƙafa ka riƙa ganin al'amuransa suna tafiya ka zaci cewa ma ko Allah ma ya ƙyale shi ne ba ba abin da ma zai same shi a'a ran da duk zai kama shi to fa babu wanda ya isa ya ƙwace shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta faɗar Allah haka kamar haka kamun ubangijin ka yake idan ya kama garin da suke azzalibai lalle kamun sa mai tsanani ne mai raɗaɗi ne saboda haka ashe kaga zalunci ba karamin abu bane don haka duk wanda ka san ka zalunta to yi kokari ku warware tun a nan duniya kada a je ranar da Allah ta'ala zai karɓo wa kowa haƙƙinsa duk kankantarsa ranar da babu wani kuɗi ko dukiya ko mene ne ba zai amfani mutum ba sai aikinsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna ma hiya alhasanatu wasayyi'at kawai batun da ake lissafin da ake a wannan ranar lissafin kyawawan ayyuka da munana su ne kawai za ka yi ta gani shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa sahabbansa ce shi baya son ya koma ga Allah alhalin ya zalunci wani shi kansa fa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai zalunta amma shi ma tsoron haka yake yayin da suka zo suka ce ya rasulullahi sa'ir lana ya manzon Allah ai mana a kayyada farashi wato a sa 'yan kasuwa su rika sayar da da kayansu da wani farashi guda ɗaya da kai kake so annabi sallallahu alaihi wasallam ce ina ba na fatan in koma ga Allah wani yana nema na da na zalunce shi ubangiji ta'ala shine mai bayarwa shine mai hanawa kuma shine almusa'ir shi yake bada farashi shi zai sa farashi ya daga shi zai sauko da shi haka ku nema abin nan ku nema a gurin Allah to idan annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa ga yadda yake to ina kuma ga wasu ba shi ba Ka zalunci babban abu ne kuma kowane ne zaka zalunta ko ba musulmi ba ko me ko me yake bautawa duk irin munin ibadar da yake yi inda kai ne azzalimin ka zalunce shi to ko za a kai shi wuta sai an kwato masa haƙƙinsa sa lokacin da annabi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura abu abin nan ya tura mu'az ibn jabal ya tura shi yaman bayan ya gaya masa da'awar da zai sai ce wattaqi da'watal mazlum ka guji ka guji addu'ar wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab babu shamaki tsakaninta da Allah ubangiji ta'ala zai ce wa izzati wa jalali la ansurannahu walau ba'da hin na rantse da izzata da girma na wannan da yake roƙo na, yana cewa an zalunce ni an zalunce shi in bi masa sa sai na taimaka masa ko ba yanzu ba to anan ba a ware aka ce sai wanda yake mumini ko mai sallah mai tsoron Allah ba a'a duk wani wanda yake sa ne to wajibi ne a mai masa da sa shi yasa ubangiji ta ta'ala anan da ya tashi faɗar illar da ta sa ya kyale su ya halaka su sai ce lamma zalamu saboda duk wani zalunci ya shiga ciki kowane iri ne da babba da karami wanda yake shiga kai shirka da wanda bai kai shirka ba Allah ce waja'alna li mahlikihim maw'ida ko muka sanya lokaci wanda idan ya zo babu jinkirtawa kamar yadda annabi nuhu alaihi salam yake gaya mutanansa yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma inna ajala allahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun ya gafarta muku zunubanku kuma ya jinkirta muku zuwa ga wani lokaci sananne domin lokacin ajalin ubangiji idan ya zo na azabarsa na kamunsa na mutuwa la akharu ba a jinkirta wannan la akharu ba a jinkirta wannan sauraka a nan ubangiji ta ala zai kyale ka amma ranar da zai kama mutum in ta zo to babu kuma jinkirtawa sauraka wannan ayoyi ayoyi ne wanda suke suna matukar gargadi ga dukkan wani wanda yake da zuciya ga dukkan wani wanda yake mai sauraro ya san cewa girman saban Allah da ainihin shiga haƙƙin bayan Allah da wulaƙanta addinin Allah da izgili da addinin Allah ba ƙaramin abu ba ne ran da duk ubangiji ta ala wai mutum to ba zai ji da daɗi ba a nan muke so mu dakata da wannan tafsiri na wannan shekara saboda shekara mai zuwa in Allah ta'ala ya sake ara mana lokaci ya ba mu lafiya mu fara daga kisar annabi Musa a.s. da Khadir kuma kamar yadda kuka gani kuka sani yau muna da babban bako muna da babban bako da wannan masallaci yayi mai martaba sarki sarkin Bauchi ya kawo mana ziyara ya zo domin ya ƙara mana ƙarfin gwiwa kuma mu samu albarkar halartarsa wannan guri don haka muna maraba da shi muna masa addu'a Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa imani Allah ta'ala ya ƙara masa tausayin talakawansa Allah ta'ala ya tsare shi daga dukkan wasu musibu wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ta'ala ya ba shi jinkiri mai amfani ya albarkaci rayuwarsa ya albarkaci rayuwar zuriyarsa mun ji daɗi kwarai da wannan ziyara da muka samu mun san duk shekara yana tare da mu kuma duk shekara za mu je mu gaishe shi a fada kuma zai karɓe mu hannu biyu mu saurari kalmomi daga bakinsa waɗanda suke ƙara mana ƙarfin gwiwa ranar shekarar da na fara zuwa nan na yi tafsirin farko shine ya aiko cewa to daga yanzu an ci gaba kenan kuma tun da yi wannan magana har zuwa yanzu kaga abubuwa suna ta ci gaba to irin wannan addu'a da irin wannan fatan alkhairi muke bukata ko da yaushe mu rika ji daga bakinsu. su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 mubad assalamu alaikum ya jama'atul musulmi bayan sallama yau muna 27 ga watan ramadan hijira 1436 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina kuma wanda ya daidai da 14 ga watan 7 2015 miladiya da farko na gabatar da godiya ta ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu aron rai da lafiya ya kawo mu wannan rana a irin wannan lokaci a wannan masallaci mai albarka A kamar yadda kuka sani akwai 'yan uwan waɗanda sun buƙaci da su kawo wannan lokaci Allah bai ƙaddara musu haka ba mun yi jana'izan waɗansu tun daga shekaran jiya zuwa jiya har zuwa yau Allah ya gafarta musu bayan wannan na a matsayin wannan masallacin da ita ƙungiyar idalatul bidawa kamata suna muna gabatar da marabarmu da lalai ɗinmu ga mai martaba sarkin bauchi dr rilwan suleimanu adamu da ya samu daman halartan rufe wannan karatu namu mai albarka kamar yadda shi dr muhammad sani ya gaya muku cewa in ya zo mukan je mu ziyarci sarki mu gaishe shi to wannan zuwan nasa ma mun je to da muka je nan ne muka gayyaci mai martaba cewa muna bukatan da ya zo rufe wannan karatu ya kuma amsa mana kuma gashi Allah ya kawo shi to muna masa maraba tare da 'yan tawagan da suka rako shi Allah ya saka musu da alkhairi kuma kamar yadda malam ya gaya muku duk shekara hudun nan da malam daga fara tafsirinsa zuwa yau babu shekaran da shi mai martaba ba zai aiko mana ba akwai shekaran da durbi gashi shi ya wakilci mai martaba sarki akwai shekaran da dan malik ya wakilci mai martaba sarki kuma bana gashi shi da kansa ya zo da kuma manya-manyan hakimansa irin su mai girma a ajiyan bauchi allah ya saka musu da alkhairi to na gaba ne a madadin dai wannan masallacin ina gabatar da godiyarmu ga shi dr muhammad sani umar rijiyar lemo da alaramma abubakar rariya da suke taimaka mana suke karantar da mu shekara wajen hudu kenan in aka fara karatu tun daga farko har ƙarshe muna na a wannan masallaci allah ya saka musu da alkhairi ba karamin jihadi ba ne mutum ya bar gidansu ya bar garinsu musamman kamar a ce mutumin da yake kano a ce ya zo bauchi ya zo ya zauna ba karamin jihadi ya yi ba don haka muna fatan allah ya saka masa da alkhairi to a ƙarshe ko kusa da ƙarshe muna kira ga ko muna ƙara godiya ga masu hannu da shuni da suke taimaka mana da yadda wannan tafsirin zai gudana Allah ya saka musu da alkhairi sannan kuma ita gwamnatin jihar Bauchi ita ma muna taya ta murna da godiya da taimaka mana da ta yi sannan kuma ta ba mu janareta sabo gashi can a ajiye ba ba mu haɗa shi ba Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya musu jagora a ƙarshen ƙarshe muna fatan Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya kawo malar lafiya Allah ya mai da shi gida lafiya kuma muna ƙara roƙon Allah mai girma da ɗaukaka ya ba mu zaman lafiya a ƙasar nan da jihohinmu da garuruwanmu da gidajenmu da iyalanmu da dukiyoyinmu shi kuma mai martaba Allah ya ƙara masa tsawon kwana da lafiya mai masa jagoranci na gari tare da abokan aikinsu Allah ya taimake su Allah ya samu wani wannan azumi lafiya Allah shi karba mana ayyukanmu na alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah shaidan rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala rasulullah ah, alhamdulillah zan fara godiya ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai mai kuma iko akan komai muna masa godiya ma rayuwarmu kuma muna gode ma ubangiji allah da ya ƙaddari rayuwarmu har ya zuwa war haka kamar yadda aka sani kamar yadda kuma ya bayyana mana da yawa da yawa da yawa sun yi buri allah ya kawo su wannan lokaci allah bai sa sun kawo ba wasu mu an fara azumin da su allah bai sa sun kawo haka ba to muna fata wanda suka riga mu ubangijin allah ya musu rahama mu kuma da allah sa muka kawar haka kuma allah kyautar rayuwa mai kyauta ta ƙarshen mu kuma alhamdulillah ina ƙara godiya na musamman mashi shugaban malamai na ƙasa baki ɗaya da duk wani kwamiti na gudanar da wannan tafsiri na shekara-shekara irin ƙoƙari da suke yi da haɗin kai da suke bamu ubangiji allah kare gajiyar da su allah saƙa musu da alheri kuma har wa yau godiyan ba zai ƙare ba muna ƙara godiya ma allah kuma muna godiya ma shi malam dokta irin ƙoƙari da yake ya bar wani ɗawainiya da uzuri ya zo har garin bauchi don ya zo ya sanar da mu abin allah sanar da shi gwargwadon hali malam allah ya saƙa maka da alheri kuma muna fata abubuwan da Allah sa aka karantar da mu ubangiji Allah sa ya amfane mu har wa yau ina ƙara godiya da alfahari musamman yadda Allah ya kawo haɗin kai da fahimtar juna ma malamanmu na jihar Bauchi ubangiji Allah ya ƙara fahimta tsakaninsu kuma matasanmu Allah ubangiji muna roƙo ya ba su ayyukan yi wayanda suke da sukuni ubangiji Allah ka ƙara musu sukuni marasa lafiyan cikinmu Allah ya ba su lafiya masu lafiya kuma ubangiji ya ƙara mana lafiya Allah sa ya mana amfani duniya da lahira kuma har wa yau ina ƙara godiya da kira ma dukkan al'umma mu kara haƙuri da rayuwa yadda Allah ya so ga mu mu yi ta haƙuri mu yi ta haƙuri Allah shi ya yi mu shi ya san inda zai da mu halin da muka sami kanmu yau a ƙasar nan ba mu da wani magani ba mu da wani mafita banda mu yi ta tuba mu koma ga Allah kuma a wannan gaba ina godiya ma dukkan al'umma da fata Allah saƙa mu kowa da alheri kowa yadda da irin ƙoƙarin da yake yi wanda Allah shi ya sani na tabbatar da zama lafiya a wannan ƙasa namu a wannan jiha namu da garin Bauchi ubangiji Allah kare gajiyar da mu Allah saƙa da alheri ubangiji Allah ya ƙara fahimta a tsakanin mu kuma har wa yau a ƙarshe ina godiya masu eh, limamai da kwamiti na wannan masallaci irin shawarwari da kira da suke mun a yi kaza a bar kaza wannan al'amari Allah ya saka da Allah su ma kare gajiyar da su dukkan al'umma ina fata Allah ya sa mu ƙara azumi lafiya kuma ya bikin sallah lafiya a cikin aminci duk abubuwan da yake damu Allah ya fi mu sani Allah magance mana shi a gurguje dai Allah shirye mana da su in masu shiriwa ne idan kuma ba masu shiriwa ne ubangiji Allah bayansu ne shi ya san yadda da su Allah ya sa mu zauna lafiya والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ocean and ocean.